a daidai lokacin da 'yan najeriya ke jiran ranar 21 ga wannan watan ranar da mukaddashin shugaban kasa zai zauna a zaure daya da wakilan rukunin jama'a daban-daban domin warware matsalar fafutukar neman biyafara da kuma wa'adin da matasan arewa suka baiwa al'ummar ibo su koma su daga ranar ɗaya ga watan oktoba a yanzu rukunin jama'a daban-daban sun fara ba da shawara akan hanyoyin da ake ganin cewa za a bi domin a tabbatar da an samu maslaha da sulhu dangane da wannan lalurar da ta samu najeriya farfesa ango abdullahi ɗaya da cikin shugabannin dattawan arewa wanda ake fatar su yi magana da matasan nan domin su janye wannan wa'adin kuma su daina ci gaba da yin wata barazana ta tada zaune tsaye a cikin ƙasar ya bayyana namin a da na yi da shi hanyoyin da yake ganin cewa za a bi domin a fara kawo a ƙarshen wannan lalurar. Sai mun ga iyayen iyamirai da manyan su sun fito uru sun ce abin da suke yi ba daidai ba ne abin da 'ya'yansu suke yi ba daidai ba ne ba su yarda ba kowa ya ji to sannan zan fara fahimtar cewa eh da gaske suke yi a waje ɗaya na yi magana da wani matashi wato mr godin ogene wanda ake zargin cewa matasan al'ummar ibo ba sa jin maganganun manya ko dattawansu dangane da wannan fitinar da ake yi ya bayyana min cewa shi da man baya goyon bayan a kafa wata biyafara wannan abun ba zai yiwa ba saboda an dade ana zama tare saboda zaman tare ya fi kana ganin wannan abun da ake yi na cin mutunci yan arewa na cewar yan ibo na cima yan arewa mutunci ne suna ta eh. magana a rabu a rabu ana zagi da batanci da cin mutunci na maganganu dai marar daɗi kana ganin zai yi yan al'ummar ibo su daina yin haka eh sosai ko ta yaya ta zaman lafiya yi kowa na nema a zuna lafiya yi amma ana cewa ku matasa yan ibo ba ku eh. girmama manyan ku ba ku jin magana su ko sun hana ku yin abu ba ku bari a ba gaskiya bane wannan magana ne ba gaskiya bane me yasa kace ba gaskiya bane ah, duk wanda ya ce mu ba mu girmama ba mu girmama manyan mu ai to sun kai mu fa dole mu girmama musu don haka idan manyan ku suka yi magana cewa ku daina zage-zage ku daina cima 'yan arewa mutunci ku daina batanci ku daina maganar rabuwa cikin fitina da rigingimu za ku bari kenan za ku aji wannan maganganu na biyafara kenan Sosai ko yanzu misali a ce kamar babba da ta yi ne yanzu ya ce mun bari abu kaza ai dole mu bari tun da shi haihe ne ai dole mu ji maganan babba ai. amma kai watakila ba ka so a yi biyafari ne domin kana da sana'a kana jin daɗi a arewacin Najeriya ko? sai ko ni bana ko son Biafra ma gaba daya. Biafra to duk wanda ya ge kowa na, na farko ai ba zai so ya gani gani faɗa kuma yanzu ai. Mr. Godin Ogenhe kenan wani dan al'ummar Ibo da yake bayyana min ra'ayinsa dangane da kace na da ake yi na kafa kafar Biafra a tattauna da na da shi a Abuja. Yanzu dai binciken da na yi ya nuna cewar mukaddashin shugaban Najeriya Farfesa Osun banjo ya kammala tattaunawa da tuntubar da yake bukatar yi domin samun matsayi guda da zai gabatarwa da tawa da manyan da za su harci wannan taron a ranar 21 ga wannan wata domin tsara zaftarin da za a bi domin samun dawamamme da kuma tabbataccen zaman lafiya tsakanin 'yan Najeriya. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.